Yadda za ku samu coin guda miliyan biyar na wannan rana 29 ga watan biyar shekarar 2024 a mining na Hamster Combat. Assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kamar da yadda tsarin Hamster Combat yake wato mining na Hamster suke ba da daily tax da ake yi wanda ake samun miliyan biyar biyar a kowace rana. A yau ma ga mu tafe da na wannan rana wato na 29 ga watan biyar ɗin nan. saboda haka wannan hoton da kuke gani su ne na farko akwai partnership program na biyu akwai wannan lambo for hamster ceo sannan na uku akwai web3 academic launch saboda haka su ne waɗanda za mu je mu nemo su yanzu da haka za mu shiga mu nemo tare da ku domin ku ga yadda aka yi na nemo su kuma ku bi ku yi amma ga waɗanda ba sa yi link ɗin yana ƙasan bidiyon nan description sai a shiga domin a fara yanzu kuma a yi tax na wannan amma tax ɗin da aka yi a baya yanzu idan ka yi sa ba za a yi ba sai dai ka tara wannan sannan kuma idan ya wannan ne baka yi ba sai ka yi wannan kuma ka tara a na gaba idan kullum za mu na dora insha Allahu in Allah ba mu iko saboda haka yanzu mu je zuwa amma da farko idan ba ku yi subscribe ba ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna karar sanarwa idan kuma ka yi subscribe to kai like na bidiyon nan kai share ma don wasu amfana yanzu da farko za ku shiga hamster combat ku ne wato mine na hamster combat ɗinku bayan kun shigo sai ku shiga kamar yadda aka saba za ku shige shi idan ya bude kamar yadda kuke gani daga nan sai ku ɗan jira kaɗan har sai ya bude kamar yadda kuke gani to daga nan ne fa za ku ga ya kawo ku cikinsa kamar yadda kuke gani. To yanzu sai ku shiga wannan wurin da aka rubuta mine kamar yadda aka saba sai ku shiga. Idan kuka shiga mine sai ku zo ku duba sai ku duba hoton nan da muka ɗora wato na farko me aka ce na farko eh, partnership program to shi za ku nemi. Saboda haka za mu duba kai tsaye ma don kar mu wahala yana wannan wajen wato RP and team ɗin nan sai mu danna ko in ce PR and team sai mu duba a nan partnership yake so sai mu zo mu duba yawwa gashi nan partnership program amma kuma idan mun duba za mu ga akwai akwai wato kwado a kansa saboda haka ba zai bude ba sai mun nemo influencer mun influencers sai mun kai shi level 7 saboda haka sai mu duba ga influencers anan to sai mun kai shi level 7 saboda haka sai mu danna kan influencers kamar haka idan muka danna yanzu haka gashi mun kai shi level 2 sai mu ƙara dannawa shi ma sai mu ƙara danna kamar haka mun kai shi level 3 sai mu ƙara dannawa nan ma mu ƙara dannawa mun kai shi level 4 sai mu sake dannawa dai kamar yadda kuke gani gashi nan mun kai shi double five sai mu sake dannawa kamar yadda kuke gani mun kai shi double six sai mu sake dannawa kamar haka shi ma gashi nan yanzu haka mun kai shi double seven saboda haka yanzu ga partnership program ya buɗe da haka sai mu danna kansa sannan sai mu danna go ahead nan dai kamar da yadda aka saba to yanzu gashi nan mun samu ɗaya idan muka duba daga sama za mu ga ɗaya gashi nan ya hau nan wurin to sai mu sake duba hoto na gaba wanne ne a jiki hoto na gaba shine wato lambo for a for a hamster ceo to sai mu zo mu nemo shi shi ma don kar mu sha wahala kai tsaye yana wannan ɓangaren spheres ɗin wato sai mu shiga idan muka shiga sai mu zo nan wurin sai mu duba wato new card ɗin nan sai mu duba gashi nan lambo for a hamster CEO sai mu danna amma za su ɗauki guda miliyan ɗaya ne saboda haka kar ka damu sai ka danna bayan ka danna kamar haka sai ka danna go ahead to daga nan sai ka ɗan jira kaɗan ta ɗan gama na abin kunga gashi nan shi ma mun samu wanda idan muka duba daga sama mun samu waje guda biyu to saura hoto na uku sai mu dawo nan sai mu duba wanne ne hoto na uku hoto na uku web3 academic launch sai mu duba sai mu dawo cikin hamster ɗinmu sai mu zo shi ma yana wannan wurin sai mu duba wato wannan wanda bari mu ƙara duba sunan yawwa web3 academic launch sai mu duba shi ma yana nan saboda haka sai mu duba hankali idan ka ga baya nan sai ka duba nan new card din nan shi ma gashi nan web3 launch web3 academy launch sai mu danna kansa kamar haka bayan mun danna sai mu danna join to daga nan zai kai mu YouTube ɗinsu mu yi join ko mu yi subscribing idan already ba mu yi subscribe ba. Idan ko mun yi subscribe to shi kenan sai mu yi back wato mun yi subscribing sai mu yi back kamar haka. Idan muka yi back zai dawo da mu cikin hamster mu sai mu danna go ahead ɗin nan kamar haka. Daga nan sai mu ɗan jira kaɗan ta dan gama wannan abin da take yi. Da haka za mu ɗan jira har sai ya gama. Idan ya gama nan take za ku ga sun sa mana wato sun mana congratulation mun samu wannan point guda ko in ce coins guda dubu ko guda miliyan miliyan biyar to amma da ke a ciki akwai wanda ka biya miliyan ɗaya aka baka shi da haka miliyan huɗu za ka tashi da shi na yau kenan ba miliyan biyar ba da haka yanzu za ka ɗan jira har sai ta gama dai wannan abin da take yi da haka yanzu gashi nan ta gama kamar yadda kuke gani gashi nan sun bamu wato miliyan biyar sai mu danna tek da price sai mu danna kamar haka idan muka danna kamar haka muka danna nan wurin so shi kenan za ta karɓa mana shi wannan guda miliyan biyar ga yanan congratulation idan mun duba gashi nan nami ya karu saboda haka ga waje ya yi good instead da 20 hours insha Allah in Allah ya kai mu gobe shi ma za mu sake kawo muku wani da haka wadanda ba su yi ba je su yi waɗanda ba su hana hamsa din shi ma sai je su duba kasan bidiyon nan description akwai link aje, a je a yi shi Allah ya sa mu dace na gode